kamar yadda muka saba haɗuwa a daidai wannan yammaci don ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi na bakwai a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1441 kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara shi daidai da kuma aikata daidai Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu da dukkan albarka da ke cikin wannan wata na Ramadana dukkan wani fitina da ke ciki ko sharri Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya annoba da ake ciki Allah subhanahu ta'ala muna kaskantar da kai da roƙonsa ya nuna mana ta. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan covid-19 da duk wata annoba da ke mai kama da ita muna roƙon Allah subhanahu ta'ala waɗanda suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya sa can yafi nan mu da muke raye Allah ta'ala ya sa ta zama rahama zuwa gare mu a hali da ake ciki da jarrabawa kala-kala waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi Allah ta'ala ya ba mu ikon tallafa musu ya ba wa hukuma tun daga mataki na ƙaramar hukuma jiha ƙasa ikon ci gaba da tallafawa duk abin da aka yi a yanzu alheri ne kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ikon da za a ƙara ninkin baninki akan alherin da aka yi Allah ta'ala ya mana jagoranci. a baya ga wannan na aiki da dama na yi ta aziya ga wasu 'yan uwa da aka rasa a kwanakin nan da yawa wasu fitattu wasu ba fitattu ba a duniya a wurin allah allah shi ya san wanda ya fi kowa daraja dukkansu da waɗanda suke fitattu an faɗi sunan mun sani da wanda ba mu sani ba muna roƙon allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu akwai rasuwa da aka yi haka a cikin garin gombe na alhaji Adamu ɗan jarida muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa ina aiki da wannan dama ina isar da ta'aziyya zuwa ga iyalansa da kuma sauran 'yan uwansa da aminansa a wannan a jihar Gombe kenan Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai rasuwa da aka yi a Borno da dama su ma Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu akwai na Kano haka akwai a Sakkwata duka na gani so a duk wanda yake ya rasa nasa a kwanakin nan ko da ban kira garin ba muna tawassuli da albarka da imani da muka yi da Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya ga manzansa Allah ta'ala ya gafarta musu ya kai haske zuwa ga kabarinsu ya kuma sa can din ya fi nan Allah ta'ala ya taimake mu ci gaba da bayyana kafofin watsa labarai da suke isa da tafsiri din a yau an samu ƙari kaman guda biyar ma kenan an samu rahama tv station jigawa wanda kashifu abdullahi inu ya ɗauki nauyi daga karfe 7 zuwa 8 na dare sai kuma rediyo jigawa daga 8 zuwa 9 na dare Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna sai kuma na 52 akwai alhaji garba umar dutsen ma ko dutsen mari ne ya dauki nauyin na kb state radio am 945 khz daga karfe 3 zuwa 3 da rabi na rana Allah ya biya shi da gidan aljanna hukumar gidan talabijin na wtc suna sawa daga karfe 11 na rana zuwa 12 su allah ya biya su da gidan aljanna sai na 54 hassan dan madamiko dan madaki foundation daga taraba state kenan broadcasting services suna sa daga karfe 10 zuwa 11 na dare allah ya biya su da gidan aljanna sai dsp hassan yan mu'azu ya ɗauki nta da matur daga goma zuwa sha ɗaya na dare allah ya biya shi da yan aljanna so akalla yanzu an samu kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo guda hamsin da biyar manufar shi a isar da saƙo zuwa ga al'umma musamman a yanzu da ba a haduwa a zahiri a yi tafsiri babu lokacin da ake bukatar kafofin watsa labaran kamar yanzu waɗanda suka ɗauki waɗannan nauyi allah ta'ala ya haɗa su da rahabarsa duniya da lahira ya ji kan magabatansu ya biya musu bukatunsu na alkhairi tun daga na farko da na kira har zuwa na hamsin da biyar a yau mu ma Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin rahamarsa da ladansa Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya ah, ga waɗanda kuma suke yi su ma ta kafofin sadarwa na zumunta akwai su da yawa telegram da facebook da makamantansu da twitter duka Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna ya kuma biya mu duka da gidan aljanna gaba na gaba kamar yadda aka saba sai tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu Allah ya ba wa malar lafiya da nisan kwana mai albarka amin ya hayu ya kayu arama ba zai mun alu to hada kai na hada da kai a cikin daga abubakar mai duguri ne to mun ji malar abubakar menene hukuncin wanda ya shafa mai da zai ƙara matsawon gemu ko kuma ya sa aka ƙara masa gemunsa abin da ya shafi ƙara gemu ko a shafa mai gemu ya ƙaru ko kuma a yi transplanting ɗin gemu yana kasuwa kashi biyu akwai wanda malamai suka ce bai halatta ba akwai wanda ya halatta akwai littafi muhimmi na sheikh saleh bin abdullah bin fauzadul fauzan mai sunansa aljarraha a tajmiliya yana magana akan waɗanda suka ji ciwo a hatsari halittarsu ta lalace a je artificially a gyara wa mutum halittar to ya yi maganganu akan waɗannan hukunce-hukunce a shafi na 159 aljarraha a tajmiliya yana cewa idan mutum hatsari ya yi misali sai zama a hatsarin rabin gemunsa ya fita sai rabi yana nan sai aka ce ga wani mai idan ya shafa rabin da ya gutture a hatsarin zai fito dalilin wakilin shekaru sun ja gashin bai fitowa sai aka sa man don ya sa abin da ya riga ya fita don ya dawo ya ce a nan yana zama halal ne inda har ban akwai shi abin da ya faru ya fita ne yanzu sai aka yi ƙoƙarin a dawo da shi ya ce saboda artificial abu yana yiwa a sa idan za a gyara abin da daman Allah ya halicce ka da shine dalilin jarrabawar rayuwa ya rabu da kai ya kafa hujja da hadisin imamun Sa'i rahmatullahi alai hadisi na 5161 na hadisin arfaja bunu as'ad da ya je shi wani yaki a dalilin yaƙin aka same shi sai aka cire masa hancinsa so da ya dawo sai saka wani hanci da aka yi shi da azurfa alfibba sai zama bai yi kyau ba fiye yin halitta da ya gani sai ce ka je a cire na azurfa a saka na zinare zai fi yin kyau to kaga dalilin akwai hancin yanzu an cire shi a wani falin jarrabawa sai aka ce ya je ya sa mai nau'i kaza a wurin so da wannan sai zama in daman an halicce ka da abu sai ka rabu da shi dalilin jarrabawa ko wata cuta ko kuma dalilin hatsari to ya halatta a yi kamar kafar roba a sawa mutum ko ta karfe halal ne don me don dama iya da ita hatsari ya raba shi da ita amma mutum yana da kafa biyu sai ce zai je a ƙara masa kafa ta uku guda ɗaya ta karfe to anan kuma haramun ne saboda daman da biyu Allah ya halicce mu so in a gyara biyun da ya halatta a maka wani abu a gyara amma ka je a ƙara maka ɗaya kuma bai halatta ba wannan ya shiga matakin mata idan mace hancinta ne lalace da Allah ya halicce ta da shi yayi amma ta je a yi sajiri a ƙara girman hanci baya halatta mace tana da mamanta girman bai ba ta je a yi sajiri don a ƙara girman bai halatta ba me dalili sai dai dama ana yin aiki ne don a gyara abin da daman haka Allah ya yi shi ya samu matsala amma ba don a sake ba ya ce in sakewa aka yi na Allah da ya yi ba abin da ya taba sai ka je a canja ya ce to ya shiga cikin babin kuma canja halittar Allah da Allah ya hana so kula ga wannan idan daman gemun naka wani hatsari ne yake in zai yi ya tsoro da kansa sai mu ce kaɗan yi haƙuri zai tsoro in kuma haka ba ka da gemu ne kana so ka yi gemu mai yawa haka irin nawa haram mana ana da yawa kuma <laughs> in kana so ka yi irin wannan misali ko wanda ya fi nawa ne din ba dai ba wani auki ne sosai ba <laughs> to sai ka je kake so sai ka ƙara to wannan babu dalili sai ka hakura da iya abin da Allah ya baka akwai sahabiyo suka ce sa'ad ibn abi waqas ne ya zo da silin gashi guda ɗaya a gemunsa ya ce mazan Allah zai je kokari a ƙara ni mai ce haka Allah yake so ya ganka so duk yadda Allah ya halicce ka da gemu ko mai yawa ko kaɗan to haka Allah yake so ya ganka biyayyar ka ga Allah shine ka haƙura ka rayu yadda Allah ta'ala yake so ya ganka ya halicce ka wallahu ta'ala ala tambaya ta gaba wannan ya assalamu alaikum wa alaikum salam malam akwai addu'a da ake karantawa zuwa masallaci ne ko babu akwai halitta da addu'a da ake karanta zuwa masallaci ta zo a takardu da yawa misali akwai cikin sahihu adabin mufrad na sheikh muhammad nasiruddin albani a nan ba na 536 cewa in za ka je masallaci akwai addu'a da ake karanta da ake roƙon allah ta'ala aske ta zo fuskoki da yawa amma fiska ɗaya da zan karanta ana ce Allahu! ja'al alfi kalbi, nuran wa fi lisani nuran waj'al alfi sam'i nuran waj'al alfi basari nuran waj'al almin khalfi nuran wa min amami nuran waj'al almin fawqi nuran wa min tahti nuran allahumma a'tini nuran ma'anarta allahumma ja'al fi qalbi nuran allah ta'ala ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nuran ka sanya haske akan harshe na waje alfi sam'i nuran Allah ka sanya haske akan ji na kunne na waje alfi basari nuran Allah ka sanya haske a gani na waje almin khalfi nuran Allah ka sanya haske a bayana Amani nuran Allah ka sanya haske a gabana min fauki nuran ka sanya haske a sama da ni ka sanya haske a ƙasa da ni kuma Allah ta'ala ka bani haske wani ita ce addu'a da ake karanta ga mai zuwa masallaci in ka kama hanya sai ka karanta tana da falala da yawa babu wani haske da ake so a duniya da baka roka ba duk gaban ka sai ka ga suna taimaka maka wajen bin Allah kuma baka aiki da su wajen sabon Allah kuma Allah sai sauwake maka fahimtar gaskiya cikin sauƙi sai ka gane kuma ya sauwake maka aiki da gaskiya duk abin da yake gaskiya ne ko karantarwar addini ne sai ka yi shi da sauki don me don kana roƙon haske kuma Allah ya baka duk wanda Allah ya ba wa haske yakan fahimci addini da sauki kuma yakan yi aiki da addini din cikin sauki wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam albarka a dukkan rayuwa amin ya hayya kai malam menene gaskiyar cewa saura shekara tara Allah ta'ala ya daina karban tuba gaskiya ni dai ban san hadisi da ya ce akwai wasu shekaru da Allah ta'ala ya faɗa zai daina karɓan tuba kai tsaye ba a rama ko ya san shekaru na san dai akwai hadisi da ya bayyana cewa akwai lokacin da Allah ta'ala zai daina karɓan tuba akwai hadisin muslim hadisi na 2359 da annabi tsira da aminci su tabbata gare ke cewa inna Allah ya ya dahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa ya ya dahu bin nahar layl hatta ta tatlu ash-shamsu min maghribiha inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'an layl wa yabsutu yadahu ah, bin musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin ya tuba musi'an layl ko hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha ma'anarsa Allah yana shimfida hannunsa a dare don ya gafarta mana zunuban rana kuma yakan shimfiɗa da rana don ya gafarta mana zunuban dare wannan zai ci gaba da faruwa ha zuwa lokacin da rana za ta fito ta inda take faduwa duk ran da aka waye gari rana ta fito ta yamma ta zo sama ta yi zafi ta koma yamma ta faɗi to a lokacin Allah ta'ala baya karban tuban mai tuba kwata-kwata Allah baya karba to wannan shine ya tabbata a sunna cewa akwai lokacin da Allah baya karban tuba shine lokacin da rana za ta daina fitowa ta gabar ta fara fitowa ta yamma duk wanda ya ga fitowanta ta yamma to ya shiga uku in ya tuba ma Allah ba zai karba ba Allah ta'ala muna roƙonka kada ka nuna mana lokacin Allah ta'ala ka ɗauki rayuwar mu gabanin lokacin kuma Allah ta'ala ka ɗauki rayuwar tamu da imani don ba ɗaukar rayuwar ba ɗauka da imanin kuma shine muhimmi a mu ma akwai lokacin da Allah ta'ala baya karɓan tuba a ɗaiɗaiku wannan a cikin al'umma ne a ɗaiɗaiku akwai hadisi na tirmizi rahmatullahi alai hadisi na 3537 da manzon Allah tsira da aminci sabbata tabbata gare ke cewa inda Allah ta'ala yaqbalu taubatal abudi malam yi wato Allah yana karban tuban bawa matukar bai zo gargara ba ma'anan bai zo gargara ba idan mutum ajalinsa ya zo yana ga tabbas zai mutu yanzu sai ce Allah na tuba don me dan zai mutu to wannan tuban wayo ne ta 419 ne Allah baya karba ana bukatar mu tuba ne muna cikin halin lafiya sai Allah ta'ala ya karbi tuban mu amma mu yi jinkirin tuba mu yi wa Allah wayo to Allah ba a masa wayo so da haka na farko ban san shekara tara ba alam mama ya ce bai san cewa zuwa 9 za a daina karban tuba ba abin da ya tabbata a sunna lokacin da rana za ta fito ta inda take faduwa Allah zai daina karban tuba haka na biyu a ɗaiɗaikun mu wanda ransa ya zo gargara Allah ta'ala baya karban tubansa kamar irin tuban fir'auna kenan ai Allah ta'ala ba zai karba ba mafhum hmm. tayyib wallahu ta'ala a'lam arama sai mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala jiya mun tsaya a tsakiyar aya ta 217 a suratul baqara a darasi na shida jiya yau za mu tashi darasi na bakwai ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال fi. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا jiya mun tsaya akan tsakiyar aya ta 217 yau za mu tashi akan rabin babu laifi mu yi waiwaye adan tafiya mu maimaita abin da muka fassara ba tare da mun yi dogon bayani ba Allah ta'ala ya ce naka suna tambayan ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shahar akan wata alharam mai alfarma waɗannan watanni guda hudu zulqa'ada zulhijja Al-Muharram da rajab Ƙitalin fihi menene hukuncin yaƙi a cikinsu? su kul ka ce qitalun fihi kabirun a cikinsu yaƙi? yaki ai akwai zunubi mai girma kamar yadda kuskure ya faru wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhum suka yaki amma ba da niyya ba su sun dauka a cikin watan jimada saniya ne shi a cikin watan rajab ne wa saddun an sabilillah amma a gaya wasu mushrikan da suka yake su suke ga sahabbai sun yaki a watan da ba a yaki a ce musu wa saddun an sabilillah hana mutane daga tafarkin Allah shine shiga musulunci ko aikin hajji da suka hana su wa kufurin bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram da kuma kafircewa masallaci mai alfarma na makka ko kuma hana mutane wurin su je su yi ibada kamar da aka hana sahabbai wa ikhraju ahlihi minhu da kuma cire ma'abota masallacin daga cikinsa akbaru inda Allah ya fi girman zunubi a wurin Allah fiye da yin yaƙi a cikin al'ashurul hurum ɗin nan guda hudu wal fitina ita fitina ko shirka akbaru hatsarinta tafi alkatil kisa ma wala yazaluna ba za su gushe ba kum suna yaƙar ku mushrikai hatta har ya kum su mai da kuma an kum ku bar addininku in istata'u in har sun samu iko amma insha Allah ba za su samu ba wa mai yarta minkum an dinihi dukkan wani wanda ya ridda a cikin ku ya bar addininsa fa ya mutu wa huwa kafirun alhali yana kididi fa ulaika lalle waɗannan habitat a'maluhum sun bata ayyukan su fi duniya a duniya wal akhirah da alahira wa ulaika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota wuta hum su dinnan fiha a cikin da khaliduna za su dawwama dindindin Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta malamai sun kara juna ilimi akan rabin ayar da muka fassara cewa shin hana yaki a cikin al-ashhurul hurum din nan mansukhu ne ko kuma yana ci gaba da wanzuwa an soke hukuncin ko iyanan magana mafi inganci shine hukuncin iyanan amma a ɓangaren difa'i self defense wannan ya halatta mutum don ya kare kansa wannan ya halatta za mu tashi akan wala ya zaluna Allah ta'ala ya ce wala ya zaluna ba za su gushe ba waɗanda suka bar addinin musulunci ko kuma suke yaƙan musulunci ko suke mushrikai ko suka kafurce Allah ba za su gushe ba nuna kuma suna yaƙar ku hatta har ya ruddu kuma su sa ku yi ridda addini kuma daga addinin ku kalmar wala ya zalu da ba za su bushe ba shine hirsuhum ala qitalikum wa ala riddatikum shine kwaɗayinsu na yakar ku da kuma kwaɗayinsu na kubar addinin musulunci shi yasa aka ce wala ya zaluna bi ma'ana hala yastamir zai ci gaba da wanzuwa ne kullun yakan nan ba za ta bushe ba hatta har da'iban lil ne yaruddukum sun yi nasara sun sa kun yi ridda addini kuma yanzu kun bar addinin musulunci sheikh muhammad bin salih al-uthaymin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alayhi yana cewa a waɗannan zamanin da muke rayuwa yaƙar da aka cika yi ba ma yaƙi ce ta makami ba saboda yaƙi manya-manya akwai kamar guda uku akwai alghazul fikiri akwai alghazul akhlaqi sannan kuma akwai alghazul salahi yace akwai yaƙi na intellectual and psychological war da ake muku na biyu akwai al-akhlaqi shine wato uh, moral war na uku kuma ya ce akwai shine physical combat haka na yaƙi da makami military war sai ce na biyu na farkon sun fi na ƙarshen hatsari ya ce intellectual and psychological war ya fi rusa musulunci fiye da yaƙar musulunci da makami ya ce moral war a yaƙi tarbiyyar 'ya'yanku hatsarinsa ya fi a yaƙe su da makami kuma duk wanda yake duba mai ke faruwa a duniya a yau zai tabbatar da haka ne yau idan ka tashi kasashe da yawa ka shiga irin su kasar masar ka shiga kasa irin ta algeria ka shiga irin kasa ta misali tunisia ka shiga irin kasa sai ka morocco sai ka rasa ina addinin yake sai ka ga asali larabawa ne waɗanda suke larabawa masu asali da aka saukar da ƙur'ani a yarensu amma idan kaga sanya kayan mutane da mu'amala suka karsa ina ƙur'anin nan yake ne mutanen da ana karanta ƙur'anin suna jin saƙon nasa masu karsa ina ke saboda me ba yaƙin makami ba ne yaƙi ne da aka yi kawai na yaƙan tunaninsu da hankulansu da tarbiyyarsu kuma nan bai kare ba a nan ma yana faruwa kana iya ga yaƙi da ake na fikiri yanzu shi yasa tarbiyya a yanzu ta fi kowane zamani wahala a duniya saboda me saboda media a yanzu akwai waɗannan ict devices digital technologies yaro iya zaune a gidanka baya, ana lockdown zai 20 hours online ya shiga ƙasar can ya shiga can ya shiga wani website da aka ce babu Allah ya shiga wani website da aka ce sabiya ma Allah ne ya shiga wani website da ake bauta wa shedan yaro ya yi ta yawo kai baka sani ba kuma ka saya masa data mai dalili don ya yi karatu da ake a makarantar su ana online teaching virtual classes amma yana zaune a gidan ya gama wannan yana yawo a duniya ba ka sani ba kana yana cikin gidan gidan yana kulle a cikin ɗakin da ka bashi ya zauna ya kulle kofar amma kuma ya bar gidan ya bar abuja ya bar najeriya ya je wasu ƙasashe ana canja tunaninsa in ka kwace facilities a yanzu karatun ba zai yiwu ba saboda komai ya koma online in ka bayar kuma sai ka yi kaffa kaffa wannan ba abubuwan ya a yanzu muna da 'ya'yanmu da suka aka haife su da suna na addini yaro zai tashi a garin musulmai a kasar musulmai baba musulmi kaka musulmi nan amma sai ce maka bai yadda akwai Allah ba Allah ma gaba ɗaya bai yadda Allah yana existing ba kuma watakila bai taɓa fita ya je wata kasar ma da ba yadda akwai Allah ba saboda me daga cikin wayar sannan da ya ɗauka ya yi browsing ya shiga har an canja mata tunani ya tura tambaya sun amsa masa kuma daman an yi rashin sa'a bai fahimci karatun addini mai zurfi ba so wannan sai a canja tunanin shi yasa yanzu gazuwar fikir muke ciki kaga dressing din mutane ya canja gaba daya cin abincinsu ya canja tunani ya canja a kodanne suna jin kunyar su ce su musulmai ne yana ga game shi yana tunanin akwai abin kunya ma ya faɗa a duniya akwai inda in yaje ba zai iya bayyana addininsa ba yanzu duk duniya akwai tinkaho da ni'imar da Allah ya maka da ya wuce musulunci me yasa kake jin nauyin ka ce ga addininka menene abin koyewa a cikin musulunci addinin da duk duniya babu abin da ya kai shi adalci ba ma addini ba babu system da ya kai musulunci adalci babu tsarin da ya kai musulunci rikon amana babu tsari a duniya da ya kai musulunci gaskiya da mai duniya take tunkaho ba akan promoting justice ba ne to ina adalcin da ya kai na ƙwar'ani in wani yana ga akwai adalcin da ya kai na ƙwar'ani ɗayan biyu ko san rai ko bai binci ƙwar'anin ba amma in dai ƙololuwar adalci ne a duniya babu wanda ya kai na ƙwar'ani ƙur'ani ya bayyana babu mai ƙin musulmi kamar ba yahude amma allah ta'ala ya saukar da ayoyi akalla guda ashirin a ƙur'ani don ya kare ba yahude ya yi exonerating ɗinsa ya kubutar da shi daga zargin da ake masa akan laifin da bai yi ba zamanin manzon allah aka yi sata aka gidan bai hude aka kulle bai hudan bai nan ya zo ya buɗe gida ana sacin ana nema ya ce a shigo aka zo aka samu abu a ɗakinsa aka kawo jin manzon allah manzon allah ce za a yanke marhanu don ya amince a shari'a da musulunci ana ƙoƙarin yanke hannunsu Allah ya sauko da ayoyi aƙalla guda goma sha takwas yana kara ba yahuda ne yana cewa ƙarya aka masa bai sata ba wani ne ya sata kai gidansa ya kulle haba in banda musulunci A kan makiyin addinin a saukar da at least 18 verses ana protecting hakkinsa wannan ya sai adalcin musulunci musulunci adalcinsa ne Allah ya ce makiyinka ma sai ka masa adalci shi adalci ba bai da is unconditional a kowane hali sai ka yi adalci ga masoyinka ga makiyinka ko maki ka ne a musulunci sai ka yi adalci ka bashi hakkinsa ba za ka zalunce shi ba ka zalunci makiyinka ma haramun ne a musulunci dole kamar adalci idan makiyinka da ya fi kowa ƙinka a duniya ya samu saɓani da babanka babanka da kake ga duniya wasu ƙila ba mai son ka kamar ba mai ka kamar sa in suka zo gabanka in za ka yi hukunci idan makiyinka ke da gaskiya a musulunci dole ka bashi gaskiyar ka hana mahaifinka in ba a musulunci ba ina ake da wannan so shi sa yakin yanzu gazul fikirin nan algazul fikiri ita muke ciki da kuma algazul akhlaqi dabi'u yau yara sun koma cin abinci da hagu sha da hagu baban ma haka yake ci da hagu buɗa baki ma da hagu yake yi wannan su ne hanyoyin shaida gazul akhlaqi an bata tarbiyya da kuma kunya yau gaba ɗaya ta bar mafiya yawan samari da yan mata sai 'yan kaɗan da Allah ta'ala ya kare saboda a da abin da mace za ta iya gani tana budurwa hata ya aure in ma na rasar kunya ne tsanani ta wuce ana dambe ne ta kalli 'yan dambe kawai ta gansu da shot nika ɗan gajeren wando boxers ɗin nan shikenan in ta taɓa ga wani abu amma yanzu zamanin ya canja online yara a cikin whatsapp sai a turo maka hoton abu na tsirara yara sun saba gani sai zama kunya gaba ɗaya an raba su da ita shi yasa yakin da ake yaƙi na ɗabi'unmu da tunaninmu ya fi hatsari a kan yaƙi da musulmi da makami saboda shi makami duk yadda aka yana da iyaka amma waɗannan kuma sun fi cutar da muka, mayar da shek Muhammad bin Saleh al usaimi rahmatullahi alaihi ya faɗa to da haka wanda yake sa tarbiyya take da wahala sai mun tsaya tsayuwar daka wajen yi wa 'ya'ya addu'a wajen kula da me suke yi online ina suke shiga mu duba kuma mun tsaya tsaye daka wajen karantar da su addini yara su tashi da haddan qur'ani a karantar da su sunna su san kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala su gane ni'imomin musulunci a sabar musu da lectures da za su rika fahimta da yaren da suke bukata su waye su san addini idan yaro ya san addini ko ina ka je da shi in ma ka kamar shi ba sai dai maka dariya ya san me ya riga ya san wannan ai shirme ne amma yaron da bai da tarbiya bai san addini ba yar wanda abu ma ba shubuha bane sai yaudare shi in ba haka ba ta yaya za a yaro ya tashi ya karanta qur'ani ya rika inkarin samuwar Allah subhanahu ta'ala) ai babbar matsala ce amma in yaro ya samu tarbiyya aka kula da shi insha Allah ta'ala Allah zai kare shi in kuma Allah zai kare jaraba za ta zo da sauki saboda me saboda lokaci kuma fa duk kokarin uba sai ya samu muwafaka ta Allah tun daga annabi Nuhu da ɗansa su ala ayi halin sai mu tsaya da addu'a bayan mun yi ƙoƙari? sai mu addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya ce za su ta yaƙanku yaƙa na tunaninku yaƙa na lalata tarbiyyarku yaƙa da makami inista ta'u in har sun samu iko sai kun yi ridda ibnu usaymin rahmatullahi ya ce inista ta'u ya dace a fasara da walan yastati'u ne shine za su ta yi amma ba za su iya nasara akan dukkan al'umma ba ba yadda za a yi yakin tunani da yakin tarbiyya da makami ya sa a waye gari a duniya ba musulmi ba zai taɓa yiwa ba sai dai kawai akwai abin da sunna ta karantar akwai zamanin da Allah ta'ala idan al'umma ta gama lalacewa Allah zai koro wata iska in ta zo is duniya duk muminin da ya sheki iskar zai mutu za a bari a bayan ƙasa duk duniya ba mai cewa Allahu akbar ba mai cewa la ilaha illallah a kansu za a yi tashin kiyama so da haka gabanin kiyama ta zo ba za a yi ba sai akan ashirarul khalq waɗanda suke lalatattu a wannan lokacin in ma an ce wa mutum Allahu akbar zai ce na ji labarin kakanninmu suna faɗan wannan da sai rika hakaito cewa a tarihi ya ji labari to a wannan lokacin zai faru amma a nan ba yaƙansu ya sa aka yi nasara ba iska ce Allah zai turo ya ɗauki rayukan masu imani muna roƙon Allah ta'ala kada ya nuna mana wannan lokacin kuma muna roƙon su ya ɗauki ranmu da imani Allah ya ce wa man yarta minkum an dinihi dukkan wani wanda ya yi ridda daga cikin ku masu imani musulmai an dinihi daga ya bar addininsa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafiran alhali ya kafirce wa Allah subhanahu wataala fa ulaika masu wannan siffa habitat a'maluhum fid dunya aikin su dukkaninsa ya lalace a duniya wal akhirah da al wannan aya take kara gaya mana na farko yana iya yiwa musulmi ya yi ridda cewa ba abu ne korare ba don Allah ya ce wa mai da minkum an dinihi ko wa mai da minkum an dinihi duka ana karanta so da haka idan wanda yake na mana ana iya yin ridda a shike dan musuluncin da Allah ya baka ya bani ya baki ya basu ba wai garantin ba asararsa ba ne sai mu rike shi riko na kula saboda me saboda ana iya asararsa wani na iya barar da shi bai sani ba Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wannan shine na farko na biyu kuma ayat ta nuna mana ridda na bata aiki daga mutum ya yi ridda so duk ayyukan da ya sallan da ya na shekara 40 50 60 azuminsa ciyarwansa aikin hajjin sa karatun sa duk sun lalace saboda me fa'ula'ika habitat a kuma aikin dukkaninsa ya lalace idan mutum ya da aikin alheri miliyan 500 sai ya yi ridda to sai ayi yi resetting aikin alherin sai koma zero completely amma ga tambaya idan kuma da ya yi riddan sai sake dawowa musulunci a cikin magana mafi inganci shine dukkan ayyukan na alherin kuma sun dawo guda miliyan 500 inda ya dawo kuma ana dawo da su saboda al'islamu ya jibbu ma ku. so da haka in ya dawo din kuma to dukkaninsu sun dawo shi yasa cikin al'isaba fi tambayi sahaba ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ke ya in mutum ya yi ridda ko da a cikin sahabbai ne sai ya ƙara da wato har yanzu matsayin sahabi yake saboda me saboda musulunci ana kula da yaya ka mutu ne ba yaya ka ba shi dan adam a musulunci ƙarshen sa fi muhimmanci akan farkonsa shi yasa addu'ar mu Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen mu saboda ƙarshen shine muhimmi ba farko ba farkon iya da muhimmanci amma bai kai karshen ba ƙarshen shine ki ne mabudin nasara shi yasa Allah ta'ala don kada aikin mu ya lalace yakan ja hankalin masu imani a ƙur'ani da kada su bata aikin su ba da a ran maka ba musali ya ayyuhal amanu ati'u wannan cikin suratul qital ko suratul muhammad aya ta 33 Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani atiullaha wa atiur rasul wa Allah biyayya ku wa manzon Allah biyayya wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan ku ashe aiki yana baci shi yasa aka ce masu imani aka kira karshen aikin kuma Allah yace kada ku bata aikin ku farkon aya ta kira masu imani karshen aya ta ja su da kada su yadda aikin su ya lalace Allah ta'ala ya kare mu daga lalacewar aiki wa ula'ika masu wannan siffa ashabun nari su ne ma'abota wuta hum su fiha a cikin da khaliduna za su dawwama dindindin saboda mutuwa da kafirci na sabbaba dawwama a wuta Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta balle ma a dawwama na'am innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulai رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين للين ودند آمنوا سكي إيماني والذين ودند هاجروا سكي هجرا وجاهدوا سكي غبرميا في سبيل الله أتفركن الله ula'ika masu irin waɗancan sifofi da aka faɗa yarjuna rahmatallah su suke neman rahamar Allah wato aljanna wallahu Allah gafurin mai gafara ne a inda suka kuskure rahimun mai jinkai ne zai yi jinkai zuwa gare su ni da ku Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai zuwa gare mu a wannan aya ta 218 a bakar Allah ta'ala ya kira wasu manyan ayyuka guda uku na masu imani ya ce innan ladina lalle ne waɗanda amanu suka yi imani walladina hajar waɗanda suka yi hijira na biyu wajahadu fi Sabila suka yi gwagwarmaya na uku manyan ayyuka uku Allah ya kira amma na farko innal ladina lalle ne waɗanda tauhidi ne amanu suka yi imani menene ma'anan imani ma'anansa a lugar harshen larabci shine at-tasdiq gaskata abu in ka gaskata abu to shine kayi imani da shi in muka duba kissar annabi yusuf daga aya ta 17 zuwa ta 19 za mu ga ai abin da ya faru akan ma'anan imani min babil mithal wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin da yan uwan yusuf suka zo zuwa ga baban sai suka ce ai ba za ka yi imani da ba tana nufin ba za ka gaskata mu akan al'amarin yusuf ba ko da kuwa gaskiyar muka fada kaga wa ma anta bi mu'minin ai wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqina kai ba za ka gaskata mu ba ko da mun faɗa gaskiya to kaga wannan ma'anan bi mu'minin lana kalma ce ta tasdiki ma'anan imani shine gaskatawa wastilahan ma'anarta a shari'a shine at-tasdiq alladhi yashtamilu alqabul wal iz'an shine gaskatawa wanda ya tattaro karban duk abun da aka gaya maka da kuma sun sunkuyar da kanka kai biyayya so da kan Allah ya ce waɗanda suka yi imani iya nufin waɗanda suka gaskata duk abun da Allah ya faɗa haka annabinsa ya faɗa kuma suka karbi saƙon hannu biyu kuma suka nuna humility suka kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wataala suka nuna su bayi ne wanda ya samu wannan siffa a cikin umarnin Allah ya samu imani Allah ta'ala ya mana baiwa da haka na hajaru kuma su ne waɗanda suka yi hijira siffa ta biyu kenan hijira a musulunci kala biyu ne akwai alhijira al'amma akwai alhijira alkhasa hijira al'amma wato gamammiyar hijira wanda kullum ana so mu zama a cikin ta babu dare babu rana shine mu zama kullum ba dare babu rana muna kaurace wa sabon Allah zuwa ga biyayya ga Allah ma'anar ta'alluga hijira shine attarku bari amma istilahan kuma shine me shine hajural muslimu baladahu wa watanahu ibtigha ridwanillahi azza wa jalla so da ma'anar ta'alluga hijira shine kabar abu so hakikanin ma'anar ta'amun gamammiyan definition ma'anar hijira shine duk abin da Allah ya hana idan ka bar shi ka koma biyayya zuwa ga Allah ka yi hijira wanda yake shan giya ya daina don tsoron Allah hijira yayi wanda ke zuƙi ta malle ya daina ya yi hijira wanda yake munafurci don tsoron Allah ya daina ya yi hijira wannan shine abin da hadisi ya fassara mana hadisin Muslim rahmatullahi alaihi hadisi na goma da annabi tsira da aminci tabbata gare cewa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma na Allahu an manzo Allah yace musulmi na gaskiya shine wanda 'yan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa da harshensa da hannunsa baya cutar da al'umma annabi ya ce hakikanin mai hijira shine wanda ya nisanci abinda Allah ya hana so duk inda ka takaita wani zunubin da kake daya to sunanka muhajir a ma'ana ta gamammiya takaitacciyar ma'ana kuma shine ka samu kanka a wurin da aka hana ka bautan Allah ko aka hana sallah ko aka hana azumi ko aka hana aikin hajji sai ka ce to bari in je inda zan bauta Allah subhanahu wataala to wannan kuma shine ma'ana khas to wannan shi ake kira ma'ana khas wanda kuma Qur'ani ya bada misali a rama zakarin nemi misali إن الذين توفاهم الملائكة قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت كثيرا hmm. a wannan aya cikin suratun nisa kenan aya ta 97 Allah ta'ala ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa masira sai ce illal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani ladina yaquluna rabbana akhrijna رب من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا so a waɗannan ayoyi daga ta 97 98 99 cikin suratul nisa sun bayyana mana cewa waɗanda hijira ya kama ba su yi ba ma sun zalunci kansu makoma su wuta ne Allah ya kare mu yasa duk inda mutum ya samu kansa a wata ƙasa a duniya da aka hana bautan Allah to ba a yadda ya zauna a wurin sai ya koma inda zai bauta Allah saboda ƙasar nan da Allah ya halitta da girma take in a gari ne sai mutum ya kaurace in anguwa ce mutum na makwabta da gidan giya ko gidan karuwai iya bata ya'yansa to dole ya bari saboda tarbiyyar ya'yan ita ce muhimmiya ya zama zama kusa da wurin ya shiga cikin algazul fikiri ko algazul akhlaqi da muka yi magana a baya a yanzu musulmi babu da matsalar da ya kai lalata tarbiyyar ya'ya girmama manya yayi karanci sanin girman na gaba yayi karanci sai ka ga yaro dan shekara goma sha hudu ko sha biyar sai hau twitter ko facebook sai rika tsine wa mai shekara 70 ko 80 yanzu ɗazu na ga wani abu wani professor a jami'a wai wani yaro ya zo yana ta zagin sa akan wani abun da aka rubuta shi bai ba sani ba bai rubuta ba bai ba sai suka rubuta a social media sai suka watsa a sunansa sai ya ja hankalin sai suka janye Ya ce sai je ga yaro ya rubuta a kansa da ya shiga profile sai ga yaron nan ai a cikin 'ya'yansa ma bai wuce irin na bakwai ko na takwas ba duka lalacewa an ɓata tarbiyyar mu mun tashi a cikin al'umma da sanin girman na gaba to yanzu babu shi wannan yaro ɗan shekara ashirin sai ya ci mutuncin mai shekara tamanin ko saba'in ko sittin sai ya ci mutuncin wanda ya haife shi ko wanda ke da ɗa ko ya da ta girme shi amma bai lame shi ba duk wanda ya cin algazul fikiri da akhlakin da ake mana kenan saboda mu society ne da muka tashi mai ladabi mai girmama na gaba mai sanin mutunci to al'amarin yanzu ba haka bane shi yasa iyaye akwai jan aiki akan mu don haka Allah ta'ala ya ce wallazi na hajar waɗanda suka yi hijira idan aka hana mutum bautan Allah a wuri ko ya ga tarbiyyar ‘ya'ya na lalacewa ya halatta ya sai da gidansa abubuwa ya koma wata abubuwar in haya yake ya bar wannan ya koma wani wuri duka ya shiga cikin hijira ka matsa daga wata anguwa ka koma wata anguwa dalilin ka sanci sabon Allah hijira ne ba ma sai ka bar garin ka ba a cikin garin naka me dalili ana so ko za ka zauna ne ka duba ina ne tarbiyyar ‘ya'ya za ta zo maka da sauki zai maka daɗi a ce ga gidanka makwabta da kai gidan giya ne bayan gidan giya kuma gidan karuwai ne ai babu daɗi so da haka wallazi na hajar waɗanda suka yi hijira wa jahadu suka yi gwagwarmaya ma'anan aljuhud shine attaqa kokari da mutum zai yi fi sabilillah a tafarkin Allah suka yi gwagwarmaya ya ɗauki dukkan kokari karantarwa ko ciyar da dukiya fi sabilillah ko zuwa filin gwagwarmaya in an ce alqital shine yaki amma wa shine taimakon addini da duk ni'imar da Allah ya maka ya shiga ciki waɗanda suka yi wannan guda uku a nan Allah nuna darajar imani da hijira fiye da wajahidu saboda me malami suka ce saboda kowanne a cikin su ya zo da alladina amma wajahadu kuma bai zo da shi ba ya zama an yi atafinsa ne akan wahajaru an ce innal ladina amanu sai kuma aka ce wallazina aka maimaita alladina hajaru ba a ce kuma wallazina jahadu sai aka ce wajahadu kenan gwagwarmaya din an jingina akan hijiran ne bai zama mai cin gashin kanta ba kuma an nuna darajar hijira don ba ce da ladina amanu wa hajaru wa jahadu ba za ka ce da ladina amanu wallazina hajaru tukunna wa jahadu so da aka kololuwar daraja ne imani ko ma bayan ne mu nisanci sabon Allah mu yi hijira daga sabon Allah zuwa gabin Allah na uku mu yi gwagwarmaya mu taimaki addini mafhum tayyib Allah ya ce ula'ika masu wannan siffa yarjuna suna neman rahmatallah rahamar Allah ana iya fasara rahama a takaice a ce aljanna saboda hadisin muslim hadisi na 1172 da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace da Allah ya halicci aljanna a cikin alhadithul ilahi ko alhadithul qudusi ko alhadithul rabbani sai yace anti rahamati arhamu biki man asha sai Allah ya ce ke dinnan aljanna rahama ta ce ina yin rahama ga wanda na so da ke so a nan sai a fasara ula'ika juna rahmatallah ai ula'ika yarjuna jannatallah bi ma'ana junar janna. wallahu allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne allahu sunan allah ne al sunan allah ne rahimu sunan allah ne ayat ta rufe da sunayen allah guda uku na farko allah tabbatar da tauhidi imani gafurun Allah ta'ala ya tabbatar da shi mai gafara ne a wurin hijira an yi kuskure rahimun mai jin kai ne a cikin gwagwarmayar da muke zai iya mana rahama ya ba mu aljanna na'am يسألونك عن الخمر والميسر قل yasalu laka suna tambayan ka an ilhamri a kan giya wa maisir da caca ulka ce fihi ma a cikin su biyu giya da caca nan ismun akwai zunubi Kabiru mai girma wa manafi akwai amfanarwa din nasu ga mutane wa ismu kuma amma zunubin nasu akabaru ya fi girma min nafi hima fiye da amfaninsu Wai wa yas'alunaka suna ƙara tambayan ka ma za yunfiquna me za su ciyar fi sabilillahi kul ka ce al'afuwa su ba da sadakar abin da ya karu kan bukatunsu na yau da kullum kazalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum ana bege ana fatan ta tafakkaru da za ku yi tunani fi dunya wal akhirah a duniya da alakhira yas'alunaka wannan ita ce yas'alunaka ta hudu a cikin suratul baqara da muka yi magana ita ce ta hudu wa na ma za yi yunfiquna ita ce ta biyar sai ta karshe a bakar ita ce aya ta gaba ta 220 wa yas'alunaka anil yatama so daga mun gama wannan to mun gama yas'alunaka a cikin bakar babu wata waɗannan su ne daban guda shida yas'alunaka sahabbai suna tambayan ka anil khamri akan giya abin da yake khamar al ya lalata hankali duk abin da za a sha ya bugar da mutum shi ake cewa giya Walmaisir da kuma caca shine ka sa kudinka wani ya saka duk wanda ya ce tattara naka da nasa kul ce musu fihi ma a cikin su akwai ismun zunubi kabirun mai girma wa manafi'u lin nasa akwai amfanarwa ga mutane asali magana mafi inganci sayyidina umar radiyallahu an da mu'adh ibn jabal radiyallahu an su suka yi ta tambayar manzon Allah akan giya don a farkon musulunci ba a haramta shan giya ba sai su sha giyan su zo su yi ibada saboda mai musulunci yana da wani abu da masa at-tadarruj shine in za a implementing doka ana daukar su ne step by step slowly but surely musulunci ya fahimci canja mutane rana da iya da wahala so da sai ya zo da wani irin strategy na canja abun a hankali a hankali in mutum da laifi ɗari ne sai a hana shi yin ɗaya yanzu an tabbatar ya daina ya nutsu sai a ɗauko wani sati mai zuwa sai a ɗauko wani wata mai zuwa don in kace mutum na laifi ɗari imani bai shige shi da yawa ba sai kace duka ya bari to wani sai zai haƙura da addinin to shi ake cewa a tadarruj slowly but surely a rika canja kurakuran ɗaya bayan ɗaya saboda gyara al'umma rana ɗaya baya yiwa lokaci ake bukata batawa ne yake yiwa rana ɗaya amma gyara sai a hankali ana iya rusa ginin nan a kwana ɗaya amma ba za a iya gina gidan nan a kwana ɗaya shiga sa ba ko wannan ofishin ba zai yi ba amma rusa zai rusu amma gina ba zai ginu ba so ka sai sahabbai suna yawan tambaya akan me matsayin giyan nan ne hankalinmu bai nutsu ba aka sha abu ya fita hankalin ka ya fita tare da kai har mutum ya je ya auka wasa suka ce ai babu nutsuwa a ciki Dan ya faru a tarihi ba ma a zamaninsu ba a baya bayan nan ba sai na kira kasar ba a ɗaya daga cikin manyan ƙasashe wani ya sha giya ya je auka wa mamarsa wadda ta haife shi ta ƙi yarda da shi ya ce wallahi in ba ta yadda ba zai kashe ta ya kashe shi saboda jinkan zai kashe ta ya kashe shi ta amince bayan ya da hayyacinsa ya yi sabon Allah da ita da ya gane ya kashe kansa kuma saboda akwai takaicin da ya kai mutum ya je auka uwarsa duk ba bai sa wannan sai giya kamar yadda manzon Allah ya faɗa so shi yasa sai Allah ya saukar da hukuncin giya bi tadarruj ɗaya bayan ɗaya a gaban farko ba a hana sahabbai shan giya ba sai aka ce suna iya shan giya su babu damuwa wannan sai ta zo ta mataki na biyu su sha giya a wani lokaci su bari a wani lokaci afuwan wannan sai ta zo ta bayyana a giya akwai amfani amma illan ya fi yawa shine mataki na biyu mataki na uku kuma shine su sha giya amma kada su sha kusa da lokacin sallah sai aka takaita time din shan saboda lokacin da za a sha ta sake mutum shine tsakanin isha da asuba da kuma asuba da azhar don haka an takaita sai na ƙarshe sai hadi ya zo ce a kar a ƙara shan giya ayyukan shaidan ne don haka an haranta giya a mataki hudu ne wannan aya ta yi magana a mataki na biyu arama zai iya nemo mana mataki na farko ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن ربك لآية لقوم يعقلون wannan cikin suratul nahl kenan aya ta 67 da Allah ta'ala ya ce wa min na nakhil wal anabi tattakiduna sakhran sakran wa rizqan hasana Allah ya ce a cikin 'ya'yan itatuwa na dibino da kuma inabi da ake sarrafa muku ya zama giya kuna rike abin da yake sakran mai bugar da hankali wa rizqan da arziki kuna cinikayya da shi da giyan kenan ana sayarwa amma Allah ta'ala ce inna fi zalika laayatin liqaumi ya'qiluna amma a cikin wannan akwai wa'azi ga masu hankali za su gane cewa bai da amfani an dai dan daga musu kafa ne don kada hana giyan ya sa su bar musuluncin a farkon musulunci to a lokacin sai aka ce akwai ma amfani bayan sun dan shiga musulunci sayyidina Umar na ta addu'a irin su mu'abu Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah kamar bayanin hakikanin bayani akan giya sai Allah ya saukar da yas'alunaka anil khamri wal maisir sai aya ta uku kuma a nan sai aka ce tana da amfani amma cutarwan ya fi girma sai aya ta uku ta zo kuma ta hana su shan giya a kusa da ke da lokutan sallah ya na amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba hmm. wala nisa'i aya ta 43 sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kar ku kusanci giya kuna maye kar ku kusanci sallah kuna maye har sai kun san me kuke faɗa kaga an takaita lokutan sha sai kuma hani na ƙarshe Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون hani kaga na karshe kenan ya ayyuhal ladina amanu ya kun kai imani innamal khamru giya wal ansab wal maisir da caca wal ansab wannan abu ne na shirka da suke yi da dutse wal azlam wanda suke yi da kibau duka shirka ne Allah ta'ala ya ce rijisun min amali shaitan duka kazanta ne daga cikin ayyukan shaitan fajita ne buku la'allakum na kun nisance shi don kula bauta to wannan ne haramta giya amma a wannan mataki ba a haramta ba da amma in ka duba a zahiri ai babu wani abin da za ka gani a giya da zai sa yau ka sha ta binciken WHO World Health Organization ya tabbatar da cewa ita wannan giya da ake sha tana sabbaba mutum miliyan uku a kowace shekara mutane miliyan uku ke mutuwa don giya sannan suka tabbatar a research na who cewa giya tana sabbaba cututtuka akalla guda 200 yanzu a duniya daga ciki na kashe zuciya tana sa cutar kansa duka giya na sawa suka kara tabbas cewa dalilin shan giya yana sa mortality rate yana karuwa na yara daga shekara 20 zuwa 39 mutuwansu na karuwa a duniya wanda suke rasuwa within wannan shekaru 20 zuwa 39 sama da mutum miliyan ɗaya a duniya saboda me duka dalilin giya me abin sha'awa a cikinta ba ka magana hadisai ga sun fi shurin masaki da suke tsinuwa a kan ma ita kanta shan giya ga hadisi a cikin sahih hadisi na 709 da manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare ke cewa ah, la yashrabu rajulul khamra fid duniya. illa lam tuqbal salatuhu 40 yawma mutum ba zai sha giya ba a duniya face sallarsa ta kwana 40 Allah ta'ala ba zai karba ba arba'in in kai sau biyar salloli biyar kullum sallah ɗari biyu Allah ba zai karɓa ba shek salih al-usaimir ibn ta ba a hana sallah ba ne dole ya yi sallan kuma ko ya yi babu lada Allah ya so dole zai yi amma Allah an gaya masa ba za a karɓe ta ba Shi ne ya yi amma dalilin me dalilin giya a hadisi a cikin littafi na silsila sahiha hadisi na 1853 annabi tsira da aminci tabbata gare shi na cewa alhamru ummul fawahish ita giya ita ce uwar dukkan alfasha duk alfasha a duniya uwarsu ita ce giya ya ce man shariba hawaka ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi annabi ya ce duk wanda ya sha giya yana iya auka wa mamarsa ko ummansa ko gwaggwansa kuma duniya ta tabbatar da haka yana faruwa wanda ya sha giya uwarsa ma yana iya auka mata a hadisi na 1800 da hamsin da uku annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa alhamru ummul khaba'if giya ita ce uwar dukkan khaba'if a duniya in dai kana so ka san menene get din sabon Allah shi ne shan giya duk mutumin da ya lazanci giya to ka raba shi da sabon Allah wajibi ne mu yi kaffa kaffa mu sani rayuwa ba matabbata ba ne a yanzu mutum ya ɗauki kuɗin sai sha giya yi mai da ita ba zai mu yi tafsirin ayan nan ba a ma a rike bayanan da muka yi gobe sai mu dora akan insha Allah sai mu tashi aya ta tara. amma ba zai mu tafsirin ba abinda na faɗa yau ba sai na maimaita ba akan giya gobe sai a tashi akan abin da aka ga ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala alam هذا هو ما عندي وبالله التوفيق